Jama'a mu saurara sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da barka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu za mu tattauna ne a jamhuriyar Nijar dangane da ci gaba ko kuma bayan da ake fuskanta ta fuskar wannan sana'a. A cikin zauren namu muna tare da gayyatattu da farko zan ba kowa dama ya gabatar da kansa ɗaya bayan da malami na dama da ni sai ka gabatar da kanka to salamu alaikum ni dai da harko ni suna na malam kabiru mhm. eh wanda aka yi sani da na'aci kuma ina ɗaya daga cikin masu wannan harkoki a nan niger sai kuma binyamin umar tako tako ni ɗan wasa ne sannan kuma producer ne maradi sai kuma malami jafar yaro ni mawaki ne sai murtala ya wale wanda aka sani da murtala tuka ni kuma mambur na, na wasanni haka jihar maradi kamar yadda muka fara da wanda ya fara gabatar da kansa a bangaren da ya shafi maganar ma shi za mu fara da shi malam kabiru malam salisu hamisu me za ka ce dangane da wannan kalubale da ake fuskanta to eh, abin da zan faɗa nan game da wannan magana ka san shi ko da yake an ce in za a yi magana to yana da kyau a tuna baya eh. to da harko dai in ka ɗoka kamar yadda sanin kowa ne nijar tana daga cikin ƙasashen da suka assasa harkan fina-finai nan ƙasashenmu na afirka mm. nijar ita ce ƙasa ta biyu ƙasar da ta yin nijar ta shiga wannan sana'a ita ce ƙasar egypt misir a yanzu kenan to mm-hmm. amma yau menene ya kawo abubuwa suka taɓarɓare suka ƙi motsawa kamar yadda ka faɗi da harko. matsalar da muke huskanta ita ce a wancan zamani da nijar ta zama ita ce gaban komi saboda wato magabatanta sun yi kane-kane cikin shari'a eh, cikin abu to amma yanzu yau saboda irin jayewar da suka yi suka koma baya wannan shi yasa yau muke huskanta matsalolin yau da muke cikinsu na abin ana kokari ana kokari amma abin yaƙi haɓaka har yanzu to kana ganin cewa mahukunta sun ja baya a cikin lamarin eh sun ja baya ai na gaya maka na ce maka da aka fara yin harakan eh, gasar fina-finai Nijar ce ta mm. ta farko kuma an yi shi irin wannan lokacin an 86 in muka doka eh, a Legas lokacin janar Buhari shi ne kan karagar mulki wancan zamani an taɓa yin wata kwambala wanda Nijar ita ce ta zo fireme har yake gayyata su duk shekara. baban gida eh to eh, in ina ji in na abun gaman take kenan to da 82 ah. to wancan zamani a 82 nake ce ma 82 hmm, eh, to lokacin shi janar buhari ne hmm. nijar ita ta ci wannan gasar da aka yi ta wasanni har sai da ya kai duk shekara shi janar buhari yana gayyata su hmm. su je a yi wasu shirye-shirye wasanni na gargajiya ko na fina-finai eh, ake makazance eh, saboda idan karmu mu eh, wasannin kwaikwayo na gargajiya da kuma fina-finai a zamanance abin da yasa na kawo maka wannan su wa'annan da suka je aka yi gasan nan da su su ne wanda suka fara yin assasa harkan fina-finai nan Nijar. Mm. Shi yasa na ɗauko maka da su don kasu yi manyan miya mun mance da. To madalla za mu sake dawowa. Ina son a yi ƙoƙari a dinga tsayawa a kan tambayar da na yi. Saboda ta yi zuwa gaba in sake maido abin da kuke buƙatar ku ce ɗin ba lokaci guda ba eh, ka shigo da wata bayan ka ba da amsa eh, za a samu dai bordomo. a cikin tattaunawar to bari in sake dawa wajen malam ta da su malam binyamin umar daga jihar maradi mhm. kai dan wasa ne kuma producer ne kuma mawaki ne ko haka binyamin umar ya za a yi ce kasar da ya kasance ita ce ta biyu wajen assasa harkar fina-finai a nahiyar afirka kamar yadda shi ya faɗa mhm. a binciken da ya gudanar a ce kuma yau mahukuntan kuma sun zara hannayensu a ciki duk da cewa akwai hukumar da ke kula da harakar da ya shafi fina-finai a jamhuriyar Nijar sai. CNCA. Gaskiya ne. Ya aka yi haka. To gaskiya ne? Ga dukkanin alamu dai magana shi haka ne ne. To amma matsala inda take wuri guda ne. Wani wanda ya zo ya tsaye ce yi za a yi. Kamar misali a ce idan ka ɗauki aka ce fim abu ne wanda ya gayyato abubuwa da dama. wanda ya shahi kawai misali za a cewa mutum misali yanzu fim ne za to za ka ga abin ne wanda kai da kanka ka san ko kowa ce ka jawo kanka mai yawa to amma matsala inda take komin kai ka kashe kanka ka zo kai aiki a takaice za ka yin aiki ka kare ka yi komi da komi to in ka zo bangaren 'yan kasuwa sai su ce ba za su ansa ba kuma matsalar ita ce wadda ma'ana kana nufin cewa nan ba bangaren hukuma ba kamar yadda na tambaye ka cewa hukuma ta zara hannunta kamar yadda shi malam kabiru yake faɗa kai kana ganin ta cewa ba hukuma wace bangaren yan kasuwa ne gaskiya dai saboda har yanzu abin da nake kallo ga harkan nan mu yanzu kusan duka da ne ake gaba ɗai ana son a miƙe to hukuma su kuma abin da suke la'akari da shi suna son sa ga yawan gumi kuka yi sannan su zo su kama muku to matsala inda take har yanzu idan ka ce za ka shiga kasuwa bangaren kai kama wani abin ka zo ka kai su kenan sai ka ga 'yan kasuwa su ma sana kyan mm. an sa yadda har za a san ka yadda in aka san ka dole gari ya nemi wane ne kakan nan hukuma ta shigo cikin harka yawwa amma yawwa to amma a halin yanzu gaba ɗaya na gama sai ka yi ta yi kana yi har sai karanka ya ƙari kana ji kana gani dole ka ce hukuma ba ta kama bayan kuma dama ba misali su 'yan kasuwa su ne ba su kama ma ba haka ne shine abinda yanzu misali kungiya can marada akwai kungiya wadda za ka yin fim misali ka yi komi da komi ka kammala sai ka kare shi gaba daya ka je wurin 'yan kasuwa ka ce kuma kai ka bugu kasatan ka ce ka za ka ba su misali yanzu in ka rarraba musu har yau jiya wannan kastocin da ka rarraba mu sai ka koma kana neman kuma alfarma za su kama ma sai nan su kama ma babu wanda zai ci ma kai tsaye yanzu ga kayan ka ya sayi shi ya buga bayan kuma duk suna da hanya da damai to mu a eh, eh, eh, malam Biniya. Eh. kafin na sake dawowa gare ka ina mm-hmm. ganin yana da kyau mu dan shakata da mabudin kunne da tare da ɗaya daga cikin waƙoƙin da ka rera mana ko wace za ka shakatar da mu da ita masayar zuciya masaya masayar zuciya masayar zuciya eh, ba ni in baka kenan eh. ko tsakanin mace da namiji ne wannan eh haka ne sai dai <laughs> to ba da labar mu shakata da wannan waka to madalla bayan mu shakata da wannan waka ta masayar zuciya da malam biniya ya rera a cikin wannan shiri na dandalin fasahar fina-finai kada a shafa ana tare ne da sashen hausa na radio france international rfi ni ne muhammad salisu hamisu bari mu dawo wurin malam jafar jafarwa jafar anzale malam jafar anzale mataki na farko kun gagara shan take shi ku tsallaka maimakon ma gwamnati ta rungume ku kamar yadda a faɗar malam binyaminu ma'ana ana jiran ku kai wani mataki ta yadda ya zamanto gwamnati za ta dauka ko ba haka bane idan na fahimci zancen ka mm, mm, mm. haka ne shin kana ganin cewa me ya hana ku wuce wannan wato eh, mataki kake so ka ce ko to gaskiya ni abin da zan ce shine na farko mu karan kanmu masu al'amarin masu yin wannan haraka muna da 'yan matsaloli da ba za a rasa ba tunda na farko duka abin da kake yi ana ƙoƙari iya ƙoƙari ana yi kuma abin da suka faɗi shine rashin tallafi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo ma mutane matsala ta ci gaba amma har yanzu muna da babban matsala ta rashin horo akan abin da muke yi wannan yana ɗaya daga cikin babban matsala saboda duk abin da kake in kana da ƙarancin sani a ciki to dole za ka riƙa wasu kurakuran da wani wanda ya san abin zai rika ganin wannan ai kaman abin da kake ko shirme ne kake alhali kai bakin kokarin ka kake abin da suka ce rashin sa hannun gwamnati kusan eh lalle bai yiwa a ce duwa ana abubuwan da ake yi gwamnati ba ta da labarinsu amma menene ne da daman mu ba su san hanyoyin da za su bi su je a tallafa musu ba. Su je ga gwamnatin baki. Yawwa hmm. ba su san hanyar da za su bi su je a tallafa musu ba. Amma ita gwamnati in ta yi niyyar ta tallafa ma abu duk inda kake a cikin ƙasa ta iya sanin wane yana kaza kuma tana iya tallafa maka. Sai dai baka kai kanka ba. Sai dai baka kai kanka ba. Eto eh shi ne ba za ta taso ta same ba. Ba za ta taso ta same ka ba. Saboda ba dan kai ɗaya take ba. Ba dan kai ɗaya take ba. Hmm. Akwai wannan matsalar mutanenmu na farko shine na ce maka muna buƙatar horo. horo shine ka san me kake yi sannan kuma in kaya abin wace hanya ya kamata ka bi ka je ka nuna ma gwamnati ga abin da ka yi sannan kuma inda halin tallafi misali kamar maganar da suke ba kowane abu ne ba gwamnati take sa hannunta ba amma in ka san abu ka san me kake yi ka yi abu mai inganci to insha Allah ta'ala zai samu karbuwa a gurin jama'a amma dai gaskiya fi sabilla ko ta bangaren yan kasuwan mu akwai babban matsala kamar yadda suka faɗi saboda ni yanzu kaga misali kamar yanzu ni a matsayina na mawaki ka ce za ka yi waƙoƙi misali ka haɗa albambu guda na waƙoƙinka za ka je ka ce ka samu ɗan kasuwa sai ka rasa ɗan kasuwar da za ka samu wanda zai ce maka shi zai ɗauki nauyin ko buga kasar ɗin wani ko wani abin haka da sauransu akwai wahala hmm. munan akwai wahala gaskiya. bera na goga bashiru shi buka gama safiya kurin yiri goga sabon sai bashiru shi buka gama safiya kurin yiri goga sabon sai aisha su bera na goga je sara bera na goga anya kuna da ma haɗin kai a tsakaninku ta yadda ya zamanto za ku cimma burin da kuka sa a gaba malam kabiru alhamdulillah malam salisu hamisu na gode wannan tambaya da kai magana haɗin kai lalle akwai haɗin kai tunda akwai wani lokacin da lalle mun kafa wata ƙungiya ita ƙungiyar nan mun kafa ta ita ce ingpfa ma'ana association nigerian da jeunes producteurs de film amateur to wannan ƙungiyar da muka ta ƙungiya ce mai kula da duk abubuwan da aka yi na harkar filmomi a nan mun kawata ta eh, a 2006 mm. shekara ta 2000 da shida mm. ina watan haka to shine mun kawo wannan kungiyar mun kai kusan shekara uku muna aiki cikinta don mu haɗa kan masu yin wannan sana'a kuma alhamdulillah mun samu haɗin kai tun da yau in kashe cikin harkoki da ake yi duk in ka ga mun yi taro to wannan eh, sana'an nan ce ta haɗa mu kuma dalilin ita kungiyar nan ce muka samu wannan haɗin kai malam sabisu hamisu to wato ma'ana dai bangaren haɗin kai kuna da shi alhamdulillah wajen haɗin kai ba matsala shi wajen tunkara al'amura dama akwai wuya a ce an samu haɗin kan da ake so don a tunkari abu guda ko ba gaskiya ba mm. tunda ana kawo kungiya ne dama don ta yaƙi irin waɗannan abubuwan to lallai alhamdulillah wannan fannin muna da 'yan matsala kaɗan amma matsala ce wadda na iya cewa insha Allahu za ta wuce saboda ga kungiya ta takamaimai yanzu ma muna shirin mu sake kafa ta saboda mi ta yaƙi irin waɗannan abubuwan ta daidaita al'amura in ya so wanda za su zo baya sai su bi to kana ganin kenan bangaren da ya shafi buton haɗin kai da dai rishin haɗin kai ba shi bane a ba shi bane to me matsala a takaice ya za a magance ta to domin ku samu kuma ku warwasa ku bandama ku faɗaɗa a kasuwanni na ƙasa da kuma na ƙasashen waje kamar yadda ake samu a najeriya a nan jamhuriyar nijar eh, ina shiga magana ka ba to kahin in yi in ba da ra'ayi zan taɓo kamar maganganunsu da suka yi ɗazu cewa ana da matsalar da ake da ita misali wajen iya aikin ko horo in ka doka lalle nan mun haɗu ne nijar ce duka nan muke tattaunawa wannan amma akwai 'yan maradi akwai wanda suke nan yamai to hmm. kamar mu bangaren mu nan yamai magana horo babu matsala sosai tunda me horo kana yin aiki kana son shi kuma ana yin manya-manyan filmomi na ƙasa tare da kai kamar yanzu alternative nan ka gani alternative radiyon radio alternative da take nan yamai ba matsalar dai ita ce ta masu gidan rana jari ya yi muku karanci kuma ba waɗanda ya zamanto za su iya bugun kirji su tallafa muku eh, ko ita gwamnatin ko kuma su 'yan kasuwa eh lalle babu wannan amma abin da ɗazu magana kada aka ce kamar yanzu misali nan babban matsala an yi magana cewa 'yan ƙasa ba su karba a'a akwai shiri da muka huddo shi muke ce mushi sinema farba shi wannan shirin muna haska fina mu ne cikin Nijar. Kamar majigi. Kamar majigi yadda ake yi a da. Biya ma mutane biya suke yi da kuɗinsu akwai mutane da yawa da za su wuce su ce ah, a miye a ce a ah, nan film ne na Nijar ake haska sai ga mutum ya shiga ya je aje mota shi ya shiga ya biya. Hmm. To sai muka gane har suna mamaki suna cewa wai a Nijar ke da irin wannan ayyukan ba mu ganin su. kenan ta nan sai muka gane wajen mutane su suna da bukata abu. Mm. amma wanda za su kama abin a shiga da shi mutane su gan shi ne babu a rage talauci a cikin jama'a wato na rike haɓa ina eh, murza ka san masu gidan rana wuya gari kuma duk wanda ya rungumi ka fina-finai kyamara ɗaya kawai sai ka ji an ce miliyan ɗaya miliyan biyu akwai kuma sauran kayayyakin aiki iri-iri masu masifar tsada gashi kuma idan aka ƙare ga, ga yaɗa yada fina-finan zuwa kasuwa su wadaci kasuwa ta yadda ya zamanto barayin fasaha ba su yi maku kutsen da ya zamanto za su talauta ku ba nan take lokaci guda su durkusar da ku ba yaya kake ganin wannan sana'a da kuke kwaɗayi za ta cimma burin da kuke buƙatar ta cimma ba tare da jari mai kauri ba to ala halin da abin da ka samu gaba ndi haka yawa sa yawa da abin da ka samu gaba sannan kuma ka jajirce a kansa mafi akasari mutum na cimma gurinsa Allah zai taimake Allah zai taimake sa yawa kenan abin da ke da kwai ni abin da nake tunani duwannan mu ga halin yanzu duwannan muna ganin za a kai insha Allah saboda muna da kudurin haka kuma duk wanda ke wannan harka ɗari bisa ɗari kusan mafi yawan kowa na da wannan gurin to ina ga kenan tunda akwai ire-iren masu yawa haka yana mai tabbatar da za mu kai gaci in Allah ya To lokaci yana hararen mu a gurguje a takaice Malam Jafaru Anza Ali. Mhm. Me za ka ce a gurguje a takaice eh, domin lokaci ya yi halinsa. Eh gaskiya ne to ni abin da zan so in ce shine akan abin da Malam Kabiru ya magana duk da yake lokaci ya tahi shine Maganin da yake na cewa a'a ana samun horo saboda ana yin manyan ayyuka irin wannan abubuwan suna ɗaya daga cikin misali an yi aiki da ni ba shi ke cewa lalle ka samu horo ba babu shakka tunda akwai abubuwa da yawa horo dole sai an tunda yan aka yi abu misali in aka yi tuwo a gaban ka in dai ba an ce maka ga yanda aka yi shi ba kai ba za ka iya sanin yanda yake ba dole sai ka wanda ya sani ya sanar da kai ta wannan hanya shine ka samu horo amma dan ka gani an yi ba lalle bane ba misali ko ta bangaren addini in ka diba na ga yadda aka yi sallah na yi sallah baka da sallah gaskiya yawa kenan sani daban dokan horo daban an yi na gani daban an yi da kai kuma da yawa abinda nake so shine kira na na karshe ga yan uwa mu haɗa kai mu jajirce kuma sannan mu mai da hankali ga al'adu da ɗabi'u na ƙasanmu mu yi abin da zai kasance ƙasa ce muke dibi ba wani guri muke dibi ba saboda duk abin da za ka yi in ka dibi al'umman da kake ciki da rayuwarsu ka yi abin da suke yi ka kwaikwayi rayuwarsu ka yi wannan abin dole abin ya yi tasiri amma in ka zo da wani bakon abu to wallahi mawuyacin abu ne ya tasiri a cikin wannan ka ɗan eh, eh, wato zuzar zana ma'ana irin yadda ake samun kwaikwayo a wasu fina-finai na indiya ko kuma ana duban al'adu na eh, misali yanzu in aka ce maka nan Nijar ce eh. in aka ce maka rayuwar zandar bahaushen zandar da na maraɗi, in ka diba kusan al'adu guda ne amma akwai abubuwan da za su ɗan bambanta eh. in kai yi abu wanda ya shahin kai dan zandar ne kai na jihar zandar kai dan maradi ne kai na jihar maradi al'umman da kake cikin ta dole ne ka san rayuwarsu amma in ka bayyana rayuwarsu kenan dole abin ya tasiri amma in ka ce rayuwar mutanen wani guri wanda baka san su ba baka san al'adun su ba zaka kwaikwaya ka nuna to ba zai tasiri ba abin me zaka ce daga karshe a gurguje to ni dai daga karshe abin da zan cewa mu dai a taya mu da adda wa al'umma ko al'umma da ko ina da ko ina da kasan musulmi wanga gurin da muka sama gaba Allah ya taimake mu mu ci nasarar shi da kuka zo kuka dora wasu da dama sun sun sun sun yi ta tafiya sun sa hakura sun kauce sun ce wai ba ci gaba to mu Allah ya mu sai mun kai sai mun kai karshen shan Allah yarda to ba da Allah yarda jama'a mu saurare kun dai ji abubuwan da suka fito a wannan tattaunawa da masu ruwa da tsaki a harkar da ya jibanci fina-finai a jamhuriyar Nijar waɗanda muka tattauna da su musamman malam kabiru na aci sai kuma malam binyaminu umar taku ina tare da malam jafar anzali sai malam murtala toka ni ma misali samisu da na haɗa wannan shiri tare da wacce ta taya ni gabatar muku da shi cewa da malama ramatu mai kula da na'urori a ɓangaren da ya shafi alternative espacituani radio alternative fm 94.4 megahertz ke cewa da ku bisalam a kasance da mu a mako na sama inda za mu ji za a ji ci gaban tattaunawa akan harkokin da suka jibanci fina-finai a jamhuriyar Nijar tare da wasu masu ruwa da tsaki a wannan halaka Bisalam huta lafiya.